Tattalin arzikin Najeriya ya sha fama da faɗi tashi daga shekarun 1960 zuwa da 70 a kowane shekara. Tattalin arzikin na haɓaka da kashi 3.1 wanda kuma masana ke cewar alasan barka. Bayan da Najeriya ta sami arzikin albarkatun man fetur ne kuma daga shekarun 1970 zuwa da 78. Tattalin arzikin ya ƙara cirawa sama sosai da kashi 6.2 kowane shekara. A kusan ƙarshen wannan lokaci, shugaban ƙasa na wancan zamani, General Murtala Rahman Muhammad ya bullo da wani tsatsauran matakai na karfafa tattalin arzikin ta hanyar sallamar duk jami'an gwamnatin da ke da alaka da rashawa kazalika gwamnatin soji ta obasanjo da ta fara hula ta shehu shagari duk sun bullo da shirin a koma gona na operation feed the nation da kuma green revolution duka dai da zummar karfa tattalin arzikin biyo bayan abin da masu sharhi ke cewa matsalolin da suka yi wa kasar katutu soji sun kifar da gwamnatin shagari inda shugaba buhari ya karfi kasa ya kuma kullo da shirin yaƙi da rashin da'a cin hanci da rashawa wato war against indiscipline and corruption duk dai don a inganta tattalin arziki gwamnatin jihar ibrahim babangida ta kullo da shirin kowa a jikinsa da ya kira saf a takaice shirin da mafi yawan 'yan najeriya suka yi ta kuka da shi a wancan lokaci tattalin arzikin da ya ci gaba da haɓaka kama daga lokacin da aka sami 'yancin kai akalla da kashi hudu amma biyo bayan samun man fetur a ƙasar fetur ɗin ya shafi rawar da aikin gona ke takawa a sha'anin tattalin arzikin ƙasa yanzu dai kusan fetur ɗin shine babban abin da kasar ta dogara da shi bayan kuma hukumar kwastam da hukumar da kudaden shiga ta ƙasa a jabin da yawa 'yan ƙasa jiya albarkacin samun 'yancin kan najeriya Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewar ana ɗaukar sabbin matakai don tsaftace kamfanin mai na ƙasa wato NNPC a kuma inganta aikace-aikacensa don a yi waje da cin hanci da suka yi wa kamfanin tarnaki. Za a kuma gyaggyara dukkanin matatun man fetur na ƙasar nan da hakan zai ba su damar yin aiki wurjanjan a kuma dakatar da fitar da gurbataccen man mu ana shiga wani da tatacce cikin wani yanayi na ciwa-ciwa. Baya ga kamfanin NNPC kazalika za kuma bincike sauran hukumar da ke tara kuɗin shiga a Najeriya irin su babban bankin Najeriya hukumar custom da hukumar tara kuɗin shiga ta Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.